والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ان الله هو السميع البصير Allah zai yi hukunci bisa adalci ba zai cuci kowa ba ta hanyar rage masa kyawawan ayyukansa ko yi masa ƙari a cikin munanan ayyukansa waɗanda mashirikai suke bauta ma koma bayan Allah ba za su yi hukunci ga komai ba domin ba sa mallakar komai haƙiƙa Allah mai ji ne ga maganganun bayansa kuma mai ganin ayyukansu ne da niyoyinsu kuma da sannu zai yi musu sakayya a kansu